Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 11 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria biyo bayan sace ɗalibai da wasu 'yan bindiga suka yi. Sun yi awon gaba da mutum takwas malamai guda biyu ɗalibai guda shida akwai wanda aka harbe su da ya Za kuma a ji cewa kungiyar makiyaya ta miyatta Allah a Najeriya ta gudanar da wani taron ƙasa baki ɗaya kan makomar Fulani. daga wata shida zuwa yanzu mutumin da ya mutu tsakanin yaro da da mace da maza da tijai ya kai mutum dubu goma sha shida da wani abu shanun da aka rasa sun yi bara dubu dari da sittin da wani abu za kuma a ji cewa majalisar dattawan najeriya za ta yi garan bawul ga dokokin zaben kasar kamar kowace ranar juma'a yau ma garba awal na tafa da rahoto na musamman Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a aka fara taron kolin kasashen G7 a garin Cornwall da ke Ingila. inda shugabannin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki za su gana da nufin jagorantar yakin da ake yi da annobar covid-19 da kuma sake gina makoma mai kyau birtaniya ce ta sauke taron kolon wadda shugabanni daga kasashen kanada faransa jamus italiya japan da amurka ke halarta wakilai daga tarayyar turai su ma sun je taron tare da wasu baki kamar shugabannin kasashen australia afirka ta kudu da koriya ta kudu prime minister india shi ma zai halarci taron amma ta yanar gizo da yake magana a jawabin bude taron shugabannin prime minister boris johnson mai masaukin baki a wannan shekarar ya ce lallai akwai bukatar a yi wannan taron ya kara da cewa ya kamata mu tabbatar da cewa mun koyi darasi daga annobar. kuma ya kamata mu tabbatar da cewa ba mu sake maimaita wasu kurakuran da muka yi ba a baya a cikin watanni sha takwas da suka wuce. Yayin da tarukan kolin G7 da aka yi a baya ake shirya liyafa sosai da gayyatar wakilai da tawagar kafafen yada labarai da yawa. An takaita abubuwa sosai a taron na bana. Sanya takunkumin rufe hanci da baki da yin gwajin COVID-19 a duk rana da wasu matakan kare lafiya da ake ɗauka. abubuwa ne da ke tunatar da cewa har yanzu da sauran jan aiki a game da yaƙi da annobar covid-19 masu gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a amurka a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba donald trump sun samu bayanan wayar wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat da ke kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan Ƙasar daga kamfanin apple da kuma na ma'aikata da iyalansu a cewar jaridar new york times a jiya alhamis jaridar ta kuma faɗi cewa An buƙaci bayanan sadarwar wayan ne da nufin auna ɗan majalisa Adam Schiff na jihar California wanda ba sa ga maciji da Trump wanda a baya shine babban ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin a yanzu kuma shine shugaban kwamitin. Dan majalisa Eric Swalwell ya faɗa wa talabijin ɗin CNN a jiya Alhamis cewa shine ɗan majalisa na biyu daga jam'iyyar Democrat a kwamitin da aka auna. A cewar jaridar ta Times, Masu shigar da karar da suka yi aiki a ƙarƙashin Attorney General Jeff Session sun yi ƙoƙari sosai a shekarar 2017 da farkon shekarar 2018 na gano hanyar da bayanan sirri game da hulɗar 'yan kwamitin Trump da Rasha suka bayyana. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a kasar Taiwan da suka yi kokarin dakile cutar COVID-19 a lokacin da sauran kasashen duniya ke fama da annobar sosai na cikin fargaba game da lafiyarsu da kudaden shigarsu a wannan watan yayin da tsibirin ke gwagwarmayar shawo kan mummunar barkewa annobar karan farko. An kuma rufe wuraren sana'o'i yayin da kuma ake fuskantar karancin rigakafin cutar. ya zuwa yau juma'a gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da coronavirus tun bayan da aka fara annobar a ƙasar ya kai mutum dubu sha biyu da ɗari biyar da mace-mace ɗari uku da tamanin da biyar fiye da kashi casa'in cikin ɗari na adadin kuma daga ranar sha biyar ga watan mayu aka same shi jami'ai a birnin taipei sun ce china abokiyar adawar ƙasar a fannin siyasa ta kai musu ɗaukin cimma yarjejeniyar ba taiwan ɗin rigakafi a farkon wannan shekarar Japan da Amurka su ma sun sanar da bada gudunmuwar rigakafin a wannan watan don taimakawa wajen rage karancin rigakafin. 'Yan sandan Pakistan sun kama wani malamin addini bayan da wani bidiyonsa ya bazu a kafafen sada zumunci inda ya yi wa Malala Yusuf Zai wadda ta taɓa samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel laureate barazana saboda wasu kalamai da ta yi a kwanan nan game da aure a cewar jama'ai. An kama malaman addinin mai suna Mufti Sardar Ali Kani a gundumar Lucky Marwat a arewa maso yammacin lardin Kaiba tunkwa ranar Laraba a cewar Wasim Sajjad wani babban jami'in ɗan sanda. A bidiyon malamin ya yi barazanar auna malala da harin kunar bakin wake idan ta koma Pakistan saboda wasu kalamai da ta yi a farkon wannan wata a mujallar Vogue ta Birtaniya game da aure da ya yi kirarin sun wa addinin Musulunci. Tun bayan da 'yan Taliban suka harbe ta suka jikkata ta sosai a shekarar 2012, Yusuf Zai ke zama Birtaniya. ta sha biyar kacal a lokacin kuma ta bata wa 'yan Taliban ɗin rai sosai saboda gwagwarmayar da ta yi akan 'yancin ilimin 'ya'ya mata. A hirar da aka yi da Malala a mujallar ta Vogue, akwai inda ta ce ni har yanzu ban gane me yasa dole sai mutane sun yi aure a hukumance ba idan kana so ka kasance da wani a rayuwarka don me yasa sai ka sanya hannu a wasu takardan aure me yasa kawai auren ba zai zama kamar wani ƙawance ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bari mu shiga babin rahotanni inda za mu kawo muku rahoto daga Najeriya inda gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali da ke Zaria biyo bayan sace wasu ɗalibai da malamai da 'yan bindiga suka yi. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da rahoton. a daren jiya na ne dai yan bindigan suka afka wa kwalejin kimiyya da fasaha ta nuba malli da ke zare a jihar kaduna inda suka ɗauki tsawon lokaci suna yunkurin tattara ɗalibai da malamai don yin garkuwa da su kafin daga baya jami'an tsaro suka iso don tabbatar da basu yi nasara ba sai dai a karshe 'yan bindigan sun kashe ɗalibi ɗaya suka jikkata guda ɗaya sannan suka sace malamai biyu da wasu ɗalibai guda takwas. sun yi awon gaba da mutum takwas malamai guda biyu ɗalibai guda shida sa'an nan akwai wanda aka harbe su ɗaya na yana receiving treatment ɗaya kuma ya rasu shi ma a asibitin koyarwa ta jama'a Ahmadu Bello. Yadda haka a wani hali ita makarantar take ciki akwai ɗalibai da malamai ko an rufe ta. Gaskiya bayan an zo an zazzauna da security da komai an tattauna nan aka dauki matsayin cewa a rufe wannan makaranta kafin hankalin kowa ya dawo jike shi wasu na cewa wannan shine karo na uku da mutanen nan suka shigo makarantar nan ina gaskiyar maganar eh haka yake na uku kenan ina gaskiyar magana da ake cewa kamar ko kun dauki mataki ma na ɗibe duk ɗaliban da suke kwana a makarantar gaskiya bayan faruwan abin da ya faru na biyu duka ɗalibai an fitar da su sun koma cikin gari ganin cewa wannan ne karo na uku da 'yan bindiga ke kutsawa wannan kwaleji ta kimiyya da fasaha ta nuba malli da ke zaria ya sa na tambayi kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun a ruwan shinko me ke kawo haka nan. abin da muke ganin shine ko wasu matakai da aka dauka wanda ba zan son yi magana a kai ba muna ganin cewa ganin cewa babu dama shi yasa suka farma wannan makarantar tuni dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tura jami'anta zuwa kwalejin sai dai kuma mai magana da yawon rundunar dsp muhammad jalige ya ce akwai akwai bukatar su ma al'umma su dinga ba da bayanai. A yanzu haka babu ɗalibai a cikin makarantar eh, jami'an tsaron mu suna nan a wurin. Sannan baya ga haka muna bukatar ɗaukakin al'umma da suke wannan yankin su ci gaba da taimaka mana da jawabin suru. Wannan hari dai shi ne na uku a cikin jerin hararen 'yan bindiga a manyan makarantu da ke gaba da sakandare a jihar Kaduna. kuma a kowane ɗaya cikin waɗannan harare guda uku dai sai da 'yan bindigan suka ɗibi ɗalibai. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa, yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayya Najeriya Abuja. inda kungiyar makiyaya ta miyatta Allah ta yi wani taron ƙasa baki ɗaya game da mukomar Fulani a Najeriya. Shamsiya Ibrahim Hamza Gareki. Taron wanda ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya taɓa batutuwa da dama da suka bayyana halin kunci da al'ummar Fulani ke fuskanta faɗin ƙasar kamar yadda shugaban kungiyar ta ƙasa Alhaji Muhammad Kiruwa ya min karin bayani. Daga wata shida zuwa yanzu mutumin da ya mutu tsakanin yaro da da mace da maza da tijai ya kai mutum dubu goma sha shida da wani abu. Shanun da aka rasa sun yi ƙwara dubu ɗari da sittin da wani abu. Gidajen da suka bar gidajensu a hali yanzu sun yi gida dubu ishirin da wani abu kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi akwai kididdiga akwai hotuna ba wai labari ba ne ba iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba don haka kuma mu kungiyar da muke yi mun haɗu ne don mu ceci al'umma fulani mu haɗu ne don mu haɗa kanmu mu taimaka mu kuma mu haɗu ne don mu wayar da kan al'umma fulani menene matsayin gwamnati menene matsayin jami'an tsaro amma duk abun da aka tashi in ba mu muka yi kokarin cusa kanmu ciki ba sai a yi ta kokarin ana son a bace mu sai abu ya lalace kuma ka ji ana neman mu ya za a yi a gyara. Shugaban kungiyar a yankunan kudu maso gabashin Najeriya da 'yan kwanakin da suka gabata aka yi ta fuskantar matsalar tsaro tsakanin makiyaya da manoma da kuma hare-haren 'yan kungiyar IPOP da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Har Sa'idu Batso ya bayyana min yanayin da suka tsinci kansu a ciki. Ni shekara arba'in nike da shi a wannan shekara tunda nike zama a wannan kudu maso gabas kuma waɗannan matsalolin da babu su amma a yanzu gaskiya abun ya kai matuƙa a yanzu din nan da nike magana gaskiya na kwaso iya iyalina yanzu suna kogi da farko mu muna she mu filani ne kaɗai daga ba sai muka ga suna faɗa ma gwamnati gaba ɗaya a yanda nike magana din nan yanzu a bangaren ibonyi ma ba ba filatani ko guda ɗaya a bangaren anambra ba rugan filani ko guda ɗaya legowan inugu akwai rugage guda biyar su suka riga a bangaren inugu filanin mu kenan fa kowa da kowa ya gudu a bangaren shugaban mata ta ƙasa a kungiyar hajja aisha muhammad ta yi kira ga gwamnatin najeriya da ta sake yin duba ga dokar hana kiwo a sarari ni roƙo nake ga gwamnatin tarayya ta yadda ta amince ta mai da cewa yadda ta ɗauki gabara uwa ce a afirka ita to ta fara nuna wannan uwar daga cikin gidanta ta ba majalisa umarni a yi doka kowace jiha akalla ba a ƙasar ba a yi makiyayu ko da hurhuɗu ne kudu da arewa gabar da yamma kusurwa a zaunar da fulani a koyar da su wannan kiwon zamani tukunna kafin a fara nuna musu kasu kiwo a jeji a ƙarshe ƙungiyar ta buƙaci buƙaci dukkan kabilar Fulani a faɗin Najeriya da su kasance masu haƙuri da bin doka tare da kira ga sauran al'umma masu kishin ƙasa da su haɗa hannu wajen magance wannan matsalar da ƙasar ke fama da shi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya, har yanzu muna nan abuja inda shugaban majalisar dattawa ahmad lawal ya bayyana cewa majalisar za ta yi kwaskwarima ga tsarin zaɓe a najeriya madina dauda gare ki A cikin batutuwa da aka tattauna a wurin taron akwai da dama waɗanda suka ɗauki hankali irin su dokar masana'antar man fetur da kuma na zaɓe da majalisar ta kusa kammala aiki a kansu. A cewar Ahmed Lawan, waɗannan dokoki guda biyu suna da muhimmanci sosai a rayuwar 'yan Najeriya, musamman ma dokar man fetur. Ganin cewa man fetur shine hanya ɗaya da Najeriya ke samun kuɗin shiga. Dokar za ta gabatar da sauye-sauye da ba a taɓa yin irin su ba a masana'antar man fetur. Shugaban majalisar dattawan Ahmed Lawan ya yi ƙarin bayani. Shi na farko PIB shi ne wanda ke dokar da ake son a yi kudurin da ake son a yi doka na yadda za a yi amfani da man fetur a sayar da shi da sauransu a Najeriya. Insha Allahu muna ga nan da kamar karshen wannan wata za mu kammala shi kuma yayin da ya zama doka Najeriya ta samu karin kuɗi daga man da take fitarwa zuwa kasashen waje insha Allahu kudiri na biyu wanda muke son mu doka a kai na yadda tsarin mu za su kasance muna son mu tabbatar cewa mun inganta yadda ake zaɓe a najeriya yadda sakamakon zaɓe zai zama abin da mutane suke so ne ba kuma tare da an yi satan akwati a kashe wani a doke wani a fasa kan wani ba kuma duk wanda ya laifi a yayin da ake zaɓuka muna son doka ta kama shi ta hukunta shi yadda ya kamata da yake amsa tambayoyin manema labarai akan ko kudurori nawa suka yi a cikin shekaru biyu mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa Aliyu Sabi Abdullahi ya yi karin haske. Kiɗayen da aka bamu akwai kusan 700 kudurori wanda suke nan da ana aiki a kansu amma wanda dai muka amince ta samu third reading watan amincewa na uku yadda muke faɗi a nan ina ganin kamar hamsin da takwas. Shugaban majalisar Ahmed Lawan ya ce majalisar ta samu gagarumin haɗin kai domin suna aiki ne babu bambancin siyasa kuma so tarin yawa suna musayar yawu da ɓangaren gwamnati inda ya ba 'yan Najeriya tab tabbacin za a samu sauyi a al'amura da dama nan ba da daɗewa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru sun fara kokawa kan yadda shugaban kasar ta Kamaru Olivia ya kwashe shekaru 40 duk da cewa al'umma ne suke zaɓarsa. ta turbar dimokuraɗiyya a halin yanzu ma an sake sa tun shekaru dubu da goma sha takwas Allah zai sake kwashe shekaru bakwai akan kargar mulkin ƙasar ta Kamaru. Na har mai duka ya bashi tsawon rayuwar musabiya zai zauna a kan kujerar mulkin ƙasar ne har tsawon shekaru arba'in da hudu. Alhaji Aldanash ɗan jam'iyyar adawa ce ta STF ya nuna korafinsa kan mulkin da shugaba biya yake gudanarwa a ƙasar. Eto a takaice dai abin da yake a hangen mu shi ne wato a nemi dabara da za a yi a gyara al'amarin wato dawoma wani dawoman ma akan mulkin din inda yana da amfani yana da kyau wato shi woman shi ya kasance kuma abu lalacewa yake da dade kullum abu lalacewa yake kullum abu lalacewa yake to ga irin wannan woman ba dawwama bane da yan adawa na gaskiya in dai ba waɗanda suke cin wa abu da su cin wani kuɗi da baya baya ba ba wani dan adawa da zai iya da wannan abu ba da ba gaskiya duk irin dabbaran da ake duk irin ɗaukan kuɗi da ake duk wane ne wane da ake duk kuskuren da ake ta yin nan ai shi biya ya iya kokarin shi amma zuwa shekara arba'in da fara shi ya kare a gaskiya dabarar shi a kare. To ya kake ganin wajen yadda shugaba bai ya kasance yanzu ya kusan shekaru 80 mm, a kan kargar mulkin kasa. Ya me kake tunani ya zai iya yi? kan duk wani shugaban kasa da ya zauna sama da shekara 39 wanzu wani an neman 40 da wani abu kam. Ai wani dabarar shi a kare ka duba ka gani ka ɗauki misali akan irin irin eh, sati kudin gwamnati da ake yi. ai ya yi iya dabarar shi ya yi wata kungiya da ake kira ta kona da kwata wata ita take bincike dangane da sace sacen kudi kakkiro ta yayi ya saka kuma yan aiki yana biyan su ya yi a nufin da take bincike a fitan kudi da shigowar kudi ana kiran ta agence nationale investigation financière ya yi tese a wato yi wata kotu wanda cewa in kai sata ma ka je ka mayar da kudin wato ba za bi ka da ba za tuhume ka da maganar sata ba kai kan ka mayar da abin da ka sata ne to ya yi duk irin waɗannan abubuwa ya yi waɗansu sun aikin gwamnati duk biyan su kudi ake na gwamnati yi eh, duk irin waɗannan abubuwa saboda a daina satan satan bai ragu ba satan bai canja ba abin da ya canja. To me yasa kuke A takaice a takaice ka gani babu wani dabara illa tattara nashi da nashi. ya bar gwajin kawai a samu wani wanda shi ma je zo ya nuna nashi hikiman aiki ya nuna nashi dabarar aiki da gwanan su dawamar da suke sa kasa ta ci gaba amma da gwadan wannan da in dai baya yake sa kasa babu ne dabara dole shi shugaban kasa shi muke zaba ba ministoci shi muke zaba ba in bai zaɓi ministoci masu kyau ba in bai zaɓi ministoci na kwarai ba ya suka ministoci masu sata ba muna rumu da su wannan shi ne mai laifi mu a gun kam laifi a gushi ne. alhaji garba abubakar nan jam'iyyar ndpc ce ta shugaba biyan masu rike da madafin iko a ƙasar ta jamhuriyar kamaru shi kuma ya ce ba a nan gizo ke ka ba tun da dai al'umman ƙasar ta kamaru ce suke sa wannan surutan da mutane suke yi ko kuma abin da mutane suke hangen cewa shugaban kasa paul biya ya juma a mulki duk wannan ba abin nan bane mutane ba sa gane me isa ya juma a mulki kuma jumawa a mulki me ke bata tafiyar da al'amura na so mutane su gane cewa mu muke so mu ɗora wa kanmu abin da bai cikin al'adunmu paul biya ya juma a mulki polio ya aikata abin da ya kawo tsari iri-iri a kasa sai dai abin da suke suke faɗi suke makalewa aka cewa ya jima cewa ba an samu matsaloli iri-iri amma matsalolin din ya samu ya ya ya ya tafiyar da matsalolin din ba kamar yadda ya cancanta al'umma su su sami eh, su ji wannan abin ba to kaga an yi gyara jiwawansa a mulki ni ba wani ɓaci a ciki mu dai al'umman kamaru su ci gaba da jin daɗi da sakewa da yin da tafiye da amurmusu da tafiye da siyasun da tafiye da ya ba wa mutane abubuwa iri-iri mutane ba su fahimta a shekara da ba sa faɗin abin da ya yi da abin da ya shaure ya yi mutane ganin suke ba wasu wani jawabi shi dai ya juma a mulki jumawa a mulki sai su ce a juma da mulki ga abin da ya kawo kamar na alheri ga abin da ya kuskure a kai sai a nemi a gyara ya jima a mulki wannan tabbas ne amma kuma ina so mutane su fahimci cewa jimawansa a mulki ya kawo al'umman kamaru canji iri-iri yau ka kuri nazari a sha'anin likita tukuna a sha'anin makarantu a sha'anin jami'u a sha'anin eh, ba wa mata 'yancin kai a sha'anin ya kawo abubuwa iri-iri tattalin ƙasa kuma ya yi ƙoƙarin da zai yi bata rushe ba na son mutane su yi magana ko kuma su zargi mai ƙasa akan waɗansu abubuwan da bai yi ba su daina rabukewa a bayan cewa ya juma a sarautan ƙasar kamaru sarautar da ya juman nan ni a nawa ganin ya yi abin da zai iya yi kuma ina kan gyaran abin da aka samu muskila a kai. ba man ga sisi matashin dan siyasa ne amma a jam'iyya mai zaman kanta independent ya yi wani bayani kan yadda suke hangin takun gwamnatin ta musulmiya daidai abin da zan iya faɗa akan wato wannan fitowar da mutane suke cewa shugaba mai ƙasa fulbiya gara ya tafi gara a sanja shi abin da zan iya faɗa menene shugaba mai kasa fulbiya an san cewa fa an zaɓe shi an zaɓe shi da kashi na tsamman saba'in da ɗaya da wani abu hakan nan kuma mun san cewa an ba shi wannan mandanin wato zai shekara bakwai a tafiya hakan nan kuma ya yi kamar shekara uku nake gani ko shekara hudu ne a nawa gani a jira kuma yanzu me muke tambayan shugaba mai kasa ni a wato a matsayina matashi a kasan kamarun mai yin siyasa me muke tambayan shugaba mai kasa fulbe ba wai ya tafi ba in muka ce ya tafi wato ba mu adalci akan institution ba muna so ya yi aiki da matasa ne muna jira ya sanja gwamnatin da suke nan tun ba yau ba yau wata shekara arba'in gwamnan an san sunayen da ake aiki da su sunaye masu zuwa masu dawowa sunayen ba wanda aka sanya sunaye muna son sababbin sunaye wato muna so matasa wanda muka shina wanda ba mu shina ba su shigo kasan gwamnatin kamerun su yi aiki su taimaki shugaba mai kasa Fulbe ya kare wannan wato eh, mandan da aka ba shi na shekara baka wannan ne ni daidai nawa zan iya karawa don a cewa ya tafi ya tafi ai ba wai sha'anin tafiya ba ne kawai hakan nan an zaɓe shi yanzu ya zo muna jira ya sanja gwamnati ya yi aiki da matasa a wannan nawa matsayi nake so a wannan tsaya a yi magana. Shugaban kamaru a hali yanzu yana da shekaru 89 ne da aihuwa a duniya kuma yana jan zaransa mahama awal muryar amurka daga kasar kamaru na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. wasu zantuka ne suke fitowa a shafukan sada zumunta a kasar jamhuriyar kamfucewar hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka mai mazauni a kasar masar sun ce wai za a kwacewa kasar jamhuriyar kamaru karbar bakuncin da za ta hada na gasar kwallon kafa na shekarar 2022 na zakarun nahiyar afirka kasancewar ba ta kammala irin ayyukan da gwamnati ta yi alkawarin cewa za ta kammala ba a kan lokaci wani ne yasa na tambayi malamin kwallon kafa na kasance kwallon kamaru kuma ɗaya daga cikin memba na kwamitin hada gasar kwallon kafa da za a gudana a shekarar ta biyu biyu da ashirin ɗin kwace umaru ya fayyace mana gaskiyan al'amarin eh shi sha'anin zancen eh, wasan kwallon kafan da za a yi a kamaru abu ne wanda ike yau kasan idan aka ce maka rezo sosiyo wato wani abu ne wanda ike kowa na shiga ciki ya faɗi magana yadda ya ga dama idan kana duba in ka tuna za a ga uh, romare shine eh, wanda yake eh, na biyu a masu tafiyar da sha'anin kwallon kafan afirka kwanaki yau bai sati biyu da suka zo suka yi ƙarshen duba a nan kamaru sun zo sun karshen duba sun ga komai yau magana da ke gaya maka nan an ba wa kamaru eh, eh, eh, abin suke kira fade route fade route nan idan dai har aka riga aka baka to babu wani magana wannan magana da kake ji ana ta magana journalist ne na eh, wato eh, ta'adda wanda suke kasan sha'anin zancen eh, kwallon kafan abin da ba yau aka soma bata sha'anin zancen ba kana tuna da ko zamanin da aka cire wa kamaru aka yi aka ce an samu glisama kasan da akwai wani Eh, abin da suka rika aikowa a cikin eh, rezo sosiyo a kan cewa hanyar da yake tafiya wani ƙauye ya basi shi aka juyo aka ce hanyar da yake tafiya fere din yasa ne abun san da suka zo na so ga cewa ba haka ba ne duk wannan abun da kake ji wani abin nan kamaru tana da an ba ta federal yana hannunta wato federal nan inda aka baka su ana sinye ne akan cewa babu wani wani wanda zai zo ya ce ba za kuma kwacewa ba domin kai kanka kaga shan da aka yi a nan a nan aka yi shan ya wuce da kyau eh an nuna shan an yi wasan shan ya wuce da kyau mama awon karba muryar amurka daga kasar kamaru nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Juma'a aka fara taron kolin ƙasashen G7 a garin Cornwall da ke Ingila. inda shugabannin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki za su gana da nufin jagorantar yakin da ake yi da annobar covid-19 da kuma sake gina makoma mai kyau. masu shigar da kara a ma'aikatar shari'a a amurka a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba donald trump sun samu bayanan wayar wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat daga kamfanin apple a cewar jaridar new york times a jiya alhamis jama'a a kasar taiwan da suka yi ƙoƙarin daƙile cutar covid-19 a lokacin da sauran ƙasashen duniya ke fama da annobar na cikin fargaba game da lafiyarsu da kudaden shigarsu a wannan watan yayin da tsibirin ke gwagwarmayar shawo kan mummunar barkewar annobar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatar za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.